Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin Rasha na shirin kai mamaya ne a Ukraine? wannan ce tambaya da ke zukatan jama'a da dama yayin da cacar bakar da ake yi kan wannan batu ke ci gaba da zafafa lamarin da ya kai ga jakadun amurka da rasha suka kai ruwa rana a majalisar ɗinkin duniya yau batun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo to madalla shugaba joe biden ya sha alwashin cewa amurka a shirye take don tunkara duk abin da ka iya biyo baya a barazanar da rasha ke yi wa ukraine kalaman shugaban na zuwa ne yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin hukumomin moscow da na washington <clears throat> ya ce muna ci gaba da nuni da cewa bin tafarkin diplomasiya shine abu mafi a'ala amma rasha ta ci gaba da tara dakarunta a kewayen ukraine mu a shirye muke mu tunkari duk abin da zai faru hukumomin washington dai na zafafa kalamansu ne yayin da shugaban rasha vladimir putin ke ci gaba da tura dubban dakaru a kusa da iyakar ukraine ba wai a yankin ƙasar ta rasha kadai ba amma da cikin belarus fadar white house ta ce dakarun rasha sama da 500 ne suka kusa yi wa ukraine ƙawanya ita dai rasha tana adawa ne da yunkurin da ukraine ɗin ke yi na shiga ƙungiyar tsaro ta neto inda ta yi kira ga amurka wacce ita ce jigo a ƙungiyar da ta hana ukraine ɗin shiga ƙungiyar a ranar litinin babbar jami'a da ke wakiltar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar da a tattauna lamarin a baina jama'a bayan da a kwashe watanni ana tattauna batun cikin sirri tsakanin amurka da rasha The situation we're facing in Europe is urgent Ta ce yanayin da ake fuskanta a yankin nahiyar Turai na buƙatar ɗaukan matakan gaggawa, kuma yankin na cikin haɗari. Matakin da Rasha ta ɗauka a kan Ukraine ya saba wa matsayin dakacin ma a matakin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan lamari barazana ne ga zaman lafiya kamar yadda kowa zai iya gani. Sai dai ba tare da ɓata lokaci ba, jakadar rasha a majalisar vasali na Benzia ya mayar wa da greenfield din martani разговоры о грядущей войне kuna so ya faru ne, wato yaƙi, kuna kuma jira ya faru, duk da cewa mun sha yin watsi da wannan zargi na yaƙi. Kazalika hakan na faruwa ne duk da cewa babu wasu kalamai daga wani ɗan siyasar Rasha, wani fitacce a ƙasar da suka nuna barazanar mamaye Ukraine. To kasancewar yankin nahiyar Turai cikin yanayi na kwanciyar hankali abu ne da Amurka ke muradin gani, kuma sama da dala miliyan ɗari biyu da Amurka ta turawa ƙasar ta Ukraine, wacce ba mamba ce a ƙungiyar ta tsaro ta NATO, na daga cikin alamu da ke nuna yadda ta ƙudiri aniyar cimma wannan buri. Angela Stend mai sharhi ce kuma jami'a a cibiyar Brookings Institute. Ta ce ba batu ne kaɗai da ya shafi aƙida ba, batu ne da ya shafi tsaro. Wani tsari ne na ƙawance na kuma tabbatar da zaman lafiya a nahiyar Turai, wanda muradi ne na Amurka. Saboda haka, ba wai aƙida ba ne, batu ne da ya shafi iko na siyasa wanda ke da alaƙa da kare 'yancin yanki da cin gashin kai. Uh, which do have to do with territorial integrity and sovereignty. A halin da ake ciki, dangantaka tsakanin Rasha da China ta ƙara ƙarfafa. Hukumomin Beijing sun taɓa nuna adawa da Rasha ta mamaye ƙasar Georgia a lokacin da China take karɓar bakuncin wasannin Olympics a shekarar 2008. A kuma wannan mako ne babban birnin na China zai karɓi bakuncin gasar wasannin na Olympics ɗin da za a fara. Yayin da Amurka take ƙoƙarin ɗaukan tsauraran matakan saka takunkumi a kan Rasha, watakila hamma da shugaba putin da kansa hukumomin na moscow za su buƙaci goyon bayan china idan har suka mamaye ukraine masu sharhi sun ce wannan mataki ne da zai faru sannu a hankali yayin da gasar wasannin olympics sun ke gudana hukumomin washington kuma suke yi wa takwarorinsu na moscow tunin cewa akwai mummunan sakamako da zai iya biyo baya idan suka mamaye ukraine andrew Lohan mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar hudar ƙasa da ƙasa Ya ce idan Rasha ta shiga Ukraine, matakan takunkumi da Amurka da sauran ƙasashe za su ɗauka a kanta zai tirsasa ta yin ƙawance da China, wanda hakan zai mummunan tasiri akan tattalin ƙasar ta uh, Rasha a ƙarshe. To masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duk duniyar amurka wannan mako sai kuma wani makon idan allah kai mu yanzu a madadin anita powell da daniel brown ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu